muna yi mana barka da sake dawowa wannan majalisi da muke gabatar da karatu a cikin littafin kitabu tauhid allati allati allati huwa haqqullahi ala al-ibad allazi huwa haqqullahi ala al-ibad wato littafin da yake karantar da mu tauhidi wanda wannan al'amarin tauhidi wani al'amari ne wanda yake da girma daga cikin haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki a kan bayansa. Wallafan Ashekul Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi wanda babban malami Muhammad dan Abdul Wahab ya yi wato wallafa wanda karatun yake zuwa mana daga wannan masallaci na Masjidu Ali bin Abi Talib wanda yake a wannan yanki anguwa da ake kira da anguwar Madaci a nan garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana daren laraba ne daren ashirin da takwas ga watan shawwal jiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da wanda ya dace da takwas ga watan shida shekarar bature dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan asali shi ya kamata ya zama darasi na goma sha hudu amma muna amfani da wannan dama wajen baiwa masu bibiyar waɗannan darussa namu a guri za mu ainihin wato maimaita karatu da muka yi a cikin darasi na goma sha hudu, da haka wannan ɗin shi zai zama na goma sha uku in sha Allah ba dan komai ba sai dan saboda dalilai guda biyu dalili na farko a darasin da aka yi na goma sha uku ɗin mun samu tangarɗa wajen a ɗauka ba a samu ɗauka na ainihin wato hoto ba shi kuma na murya da aka ɗauka shi ma ya ɗan ba da wasu matsaloli da aka tafkar kama an rasa karatu shi yasa muke son mu amfani da wannan dama mu ƙara maimaita shi musamman wannan tambayi akwai wata baiwa Allah daga cikin masu bibiyar wannan darasi a daga ina jin gombe ba manta ba kamar wata hajiya asma'u ita take min kalli nan ba ta ce a yaushe za a ci gaba da karatun kuma ya kamata a tashi ne daga na sha uku sai ne mata uzuri da ita bibiya take yi amma kasantuwan a lallai an samu wancan matsalar da muke ganin dacewar mu kanta maimaitawa sha Allah sai yi mana hakuri in Allah ya sa idan ba manta ba a wancan darasi mun shiga a babin da malam ya fara bayani game da ma a fi ruƙa wat tamani bayanai da suka zo game da arruqa da kuma at-tamani za mu zo mu ji a cikin darasin da kansa menene ake nufi da arruqa kuma menene ake nufi da at-tamani insha Allah hadisin farko da mara ya kawo a cikin babin ce fi sahihi hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga abi bashirin al-ansari radiyallahu anhu daga sahabi abu bashirin al-ansari Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه wa sallama. وسلم في بعض أسفاره yace lalle ya kasance tare da ma'aiki kira da amincin Allah tabbata a gare shi a wani sashi daga cikin tafiye-tafiye da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fa arsala rasulan sai annabi ya aiki wani dan sako Allah ya baka yanna fi raqabati ba'irin qalada min watari cewa kada wannan dan aiken ya bar duk wani dabba da ake tafiyar nan da shi wato duk wani dabba da yake cikin karabka ko ayarin tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam din nan da ake yi to ya zai ji biyu yayin su kada ya bar ko daya da raguwan wani abu da aka makala a wuya da sunan laya da neman tsayi irin yadda ake yi wa dabbobin nan ina fatan jama'an gani kaga ashe duk waɗannan abubuwan tun zamanin manzon Allah ana yi shine irin yadda zaka ga a zamanance yanzu an juye su sun koma kan ababen hawa irin kekuna da babur da motoci da makamantansu sai a samu kan tukin ko inda kambun yake ko kan ah, tiyari din sai a makalkala wasu layi menene manufan wannan laya ƙari ina fata an gane duk wani abu da ka faɗi saɓanin wannan to kai kanka kasan ƙarya kake manufan shi shine domin ya kawo tsari da kariya daga duk wani abu da zai iya cutarwa ko kawo hatsari ko wani abu shi haka ina fata an gane ba na tun a zamanin shi yace wannan sahabi zai bibiyi dabbobin da suke haye a kansu in akwai wanda yake da irin waɗannan makalkalin to kada ya bar wannan abin a wuyan dabba ya katse shi ko ya tsinka shi an fahimta ko sai annabi ya ce au ilada ko kuma ma wanda ba na laya ba duk wani abu da za a ɗaura matsayin wani igiya na tsari don wani zai iya cewa ta wannan ba laya a jiki igiya ne dai shi ma dai ne manufan shi neman kariya ɗin ne dai ta annabi ya ce illa kufi'at ba sai sai ka yi tsinka waɗannan guyaye to kun ji wannan hadisi kenan na farko hadisi na biyu قال يتي وعن ابن مسعود رضي الله عنه daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi yarda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa yace na ji ma'aiki tsira da aminci Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi yana cewa inna ruqa wattama'ima wattiwalata shirkun lallai arruqa to kamar yadda muka ce zamu ji bayanin menene arruqa ko bari mu ɗauka arruqa din wattama'ima da kuma attama'im shi ma menene shi za mu zo mu ji yanzu din nan insha Allah wattiwala da kuma abin da ake ce wattiwala abubuwa guda nawa kenan guda uku annabi ya ce waɗannan abubuwan baki ɗaya su shirkun shirka ne Ina duk wanda ya yi su ko ya ɗaya daga cikin su ya haɗa kishiya da Allah ba ya yi ɗaya daga cikin manyan zunuban da Allah baya ya ce wa ma'abucin shi إن الله لا يكفر أن يشرك به ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الله يقول وأنا حديثي الإمام أحمد شيخ كدشي دا الإمام أبو داود حكى الإمام حاكم دا وسمى لمي كنت تدى وأنا حديثي. حديثي نتبتك إن شاء الله. سينا أبوكو ما لا عن عبد الله بن عقيم مرفوعا daga sahabi abdullahi dan uqay bilka an gane wannan da ke ko kamar yadda zaka ce hakim to kafin din nan to irin shi ne a nan ma sai dai a farko sai ka cire haɗin nan mara ruwa sai ka sa an bakin wofi ji ba ko to shine uqaynun an fahimta marfu'an ya dangana da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce man ta'allaka shay'an wukila ilayhi duk wanda ya rataya wani abu da nufin tsayi ko kariya ko kawo sauki a cikin wani abu da ya same shi na lalura to sai Allah ya wakkala al'amarin shi ga wannan abin da ya bakala ko ya rataya kaga kenan Allah ya cira hannu cikin lamarin shi Allah ya kiyaye wannan hadisi shi ma Imam Ahmad ya da shi haka Imam At-Tirmidhi to bayan da malai ya kawo waɗannan hadisai shine zai yi mana bayanin waɗannan abubuwa da muka ji hadisin ya ambata abu na farko malai yake at idan aka ce at me ake nufi sai ce shay'un wani abu ne yu'allaqu 'ala al-awlad yattaquna bihi al-'ayna ko yuttaquna bihi al-'ayna wani abu ne wanda ake kullawa yara a wuyayi da manufan cewa ana son a kare su daga kambin baka ko kambin ido jama mun fahimta to duk wani abu da aka kulla a wuyan yaro da wannan manufan to shi ake nufi da tamari. kaga me za mu kira shi kenan laya laya ina fata an fahimta dama ban son fassara ne wani ya ce kaji za su haramta laya kuma <laughs> ko kuma yadda ga shi mana yake waɗannan abubuwan da ake rataya a yin yara ko a wani rubutu a wani kyalle a je a ainihin naɗe shi da zare a sa a ainihin wato wani fata a dinke ko a bar shi a tsiraran shi haka ko a ɗauko wani nai ko wani titi ko wani kwabo tun wani abu da za a yi wato makala a wuyan yaro jama'a to wannan shine annabi ya kira da at-tama'il kuma annabi ya ce da shi shirkun shirka ne saboda duk inda za ka je ka ga an matsala wannan abin a wuyan yaro da wani manufa haka matsala shi da wani neman tsari ga yaron ko a ce yaron yana fama da wani rashin lafiya sai aka je aka samo mai wannan a matsayin magani to ɗayan biyu ne dama ko dai lalurar da ya riga ya auku ana son a sauke wannan lalurar to kaga an yi domin magance matsala kenan ko ko kuma matsalar da bai faru ba ana son wai a tsare faruwar wannan matsalar. na kariya ke to jika wannan annabi ya ce wanda ya yi ya aikata shirka sai malam ya ce lakin sai dai ya kamata mu sani idza kana al min al-qur'an fihi ba'd salaf amma idan an rubuta wani aya ne na al ko a allo ko a wani takarda sai aka makala wa yaro domin ya rika karantawa ina yin wannan tarihi ne saboda asalin abin da aka dogara da shi akan wannan kabila da haka ya zo a cikin ko kuma fahimta cewa akwai wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yaran shi suka zo za su kwanta bacci ya koya musu karin ayin addu'o'i na neman tsari da nake karanta a karanta burabuzai ayatul kursi falaki da nafi da addu'o'i na neman tsari to akwai kananan yara wanda ba su kai ga haddace waɗannan ayoyin ba da aka sai ya rubuta musu ta ya musu dan in suna yawo suna bi suna tilawa dan ya musu saukin hajja kuma suka zo za su bacci su daga su karanta sai su kwanta jama'a an fahimta ko to sai wasu malamai suka ce duk wanda ya amfani da irin wannan kaga shi ma a zahiri ka ga in ka dubi shi makalawa aka yi matsalawa makalawa makalawa amma menene ya bambanta wannan da wancan shine manufar shine innamal a'malu binniyya niyyar da aka yi abu saboda shi da shi Allah yake yi. shi wancan ba wai abin ne aka sa a wuyan yaron don ya karanta yaron ba me aka sa wa yaron saboda shi saboda yaron ya karanta ayon Qur'anin Allah ya tsare shi kun ga bambancin amma shi wancan da za a matsala wannan layar ne manufar shi tun farko shi layar ne zai tsare yaron jama'a ana fahimta inda bambanci yake ko tare da wannan din ma kamar yadda za mu zo mu ji asalin riwayar da aka ruwaito wannan bayanin daga wannan sahabin da inganta kaga shi kenan magana ma ya kai. wato abin da ake son a jingina da shi tun farko shi ma ya rushe to kai da kake son ka jingina ne zai faru da kai kenan za ka auka rani da haka maganar da ya inganta ba wasu malamai shi yasa suke ganin wannan din ma ba abin a yi bane na abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan annabi ya ga yara kanana da ba su iya to shi da kanshi yake yi musu sai ya fito ba musu ina fata da wa'an gani kaga shi ke nan ka fita daga duk wani abu da zaka ce to yanzu ya za mu yi da yara kanana da ba su iya ba sai ya ce kai ka karanta ka tuba musu haka annabi yake wa haka da alƙai kaga shiryan manzo Allah kuma shine abin da yake tabbata wa in tuti'uhu ta hasara in kuka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ku shiri jama'a an fahimta ko wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi bikin shiriya shine shiriya manzo Allah yana da hakki Allah ta bada shi jama'a kun ji dan haka malaman da suke cewa akwai sassauci ga rubutun Qur'ani sun ji abin da suke yi su ma din ba wai suna nufin wai laya in na Qur'ani bane kamar da wasu kadawa suke fassarawa ina fata fahimta har an samu wasu malamai daga cikin ahlus sunna kamar yadda kuka ji malam yace ba'du salaf wasu sashi daga cikin magabata suna ganin illayar an kulla qur'ani ne babu da ina fata kai shi qur'ani ko ai manufan saukar da shi ba a rika rubutawa a kulle shi ne ba manufan shi shine ne a karanta shi to kaga idan aka mai da shi abin da za a kulla a rataya za a yi kauce daga tafarkin da Allah ya saukar da shi da wannan manufan ko ba za a kauce mishi ba za a kauce mishi ina fata an gane jama'a Allah ya sa mu dace da haka sai malai yake cewa wa ba'dhu lam yurakhisa fihi kun ga magana wasu malamai kuma suke a wannan din ma bai halatta ba saboda a ƙa'ida a musulunci duk abin da za ka yi ya zama kana da dalili tabbatacce sai ka yi aikin saboda dalili ba wai za ka kirkiro abin bane sai ka rika laliban nemo mishi dalili a musulunci ba da haka ake yi shi wato musulunci ba kamar yadda ake zuwa kasuwa ne, mutum wani lokacin ya je kasuwa bai san sana'an da zai yi ba ko bai san abin da zai siya ba sai ya shiga kasuwa ne ya ga kaza sai ya tana eh ina kusan kaza sai ya siya musulunci sai ya gama tsara maka komai sai ya ce to ka zo ka bi wannan tsari to duk abin da ka zo baka samu tsarin shi ba a musulunci ko aikata shi ba daidai ne kuskure ne kuma fahimci ka'ida na addini ko Shi ne malamai suke cewa al'aslu fi shari'a at-tahdhir ko al-haram asali a duk wani abu da yake na shari'a ko ibada to haramun ne ka aikata shi illa idza dalla idza dalla dalilu ala ibadati sai ka samu dalilin da yake yi da haka jama'a asali sallan nan da muke yi ba dan dalilai da suka zo suka ce a sallah ba ko da ba za mu sallar ka'ida na shari'a to shi yasa a cikin sallar ma iya wanda shari'a ta ce ka yi to akan ta za ka tsaya da yadda ta ce da lokacin da ta ce ka yi in ka saba ma wannan tsarin shari'a ma baya su wanda yake ka yi din maki in ka saba wa tsarin shari'a shari'a baya kuma muna fahimta ko don haka wannan ka'ida ne mai tsokin fahimta da duk wanda ya shirya zuciyar shi domin ya bauta wa Allah ba wanda ya shirya zuciyar shi domin ya yi wato yi jayayya da shari'a da annabi ya da shi Allah ya kiyaye wa yaj'aluhu min al-manhiyyi anhu kuma suka ce wannan yana daga cikin wanda annabi ya hana ko da na qur'ani daga cikin wanda suka ce babu sassauci ko da na qur'ani ne sai ma yake min hum bin mas'ud radiyallahu anhu daga cikin su akwai sahabi abdullahi ibn mas'ud kaga magana ya kai sahabbai da kansu sun ce ko na qur'ani ne da halaka to ku aka ce sahabbai irin su ibn mas'ud sun yi magana kaga shi kenan magana ta kai to sai ma'anan kalma ta biyu warruqa da annabi yace warruqa menene arruqa mala yace hiya allati tusamma al'azaim wannan shine ake cewa al'azaim to me azaim din shi ma sai yace wa khaffa min haddari ma khala min ash-shirk wato idan mutum yana fama da wani lalura a zo a yi mashi wasu karatu domin a nemi mushi sauki wannan abin shi ake cewa ruka ko kun gane to amma da shari'a ta zo sai ta yi dube ga wasu nau'in wannan irin abin na yi wa mara lafiya ko mai wani lalura karatu domin neman waraka sai ta ga wannan babu laifi sai shari'a ta ta. ko kuma hita to ya bayanin su take idan mutum yana fama da lalura ko wani musiba ya same shi ana samun an yi wato mutane malawanta sai su zo su rinka mishi wasu surukulle mafi yawa suna kiran ainihin wato wasu aljani ne Shi ne sai kaji an jafa kan mutum ana ya saka ya ilu ya raka ya ilu ya rugurguza ya ilu kaga daga jin wannan kasan za a rugurguza imaninka ko mun fahimta jama'a to kaga wannan yanzu in aka duba kamar yadda muka ce manufan abin ake dubawa yanzu wannan wa aka nufa da ya kawo sauki shine aljani da shedanu to wannan shine shari'a musulunci ya kira da arruqa to haramun ne duk wani nau'i irin wanda da za a yi ko irin wanda za ka je ka samu kiristoci suna yi a cocina suna abracadabra kowa yana jin ire-iren shi ko su ma duk ire-iren waɗannan su kulle ne da suke kiran shedanin aljani to su ma haramun da ba fahimta ko to waɗanne ne waɗanda aka yi sassauci a kansu shine wanda aka samu manzon Allah da kanshi an ga ya aikata shi shine idan aka samu wani yana fama da lalura ko an kawo mu zan Allah wa wani mara lafiya addu'a sai annabi ya karanta ayoyin alqur'ani sai ya kira sunayen Allah sai ya roki Allah Allah ya kawo mishi sauki yanzu an mai da warakar gawa ga Allah saboda maganar shi aka karanta ko sunayen shi aka kira ko an ambace shi ne aka yi wato roki ya kawo sauki game da wannan lamarin a karan farko mala'ika jibril ya taba zuwa ya yi wa shi kanshi manzon Allah ya rubuta ina fata an gane ne a lokacin da annabi yake fama da wani zazzabi malaika jibril ya zo ya mishi irin wannan karatu to sai malamai suka ce tun da kenan sun nau'anci kashi biyu kuma wannan da annabi ya kira da arruqa ya ce shirka ne to shi wancan in aka zo sai a kau da sunan arruqa daga kan wannan nau'in sai a kira shi da ne arruqiya kun je da ake bambanci da haka wanda shari'a ta halarta da za a karanta alkur'ani ko wasu zikirori ko ambaci sunayen Allah a roƙi Allah ya kawo sauƙi, to shi ana kiran shi arruqiya ne a shari'a to irin wanda zaka ga malaman sunna waɗanda suka san tauhidi na gari suke yi wa marasa lafiya kenan masu fama da lalurar shedanan aljani ko masu fama da zazzabi ko ciwon kai ko ciwon ciki ko wani abu kamar haka kuma annabi ya karanta da addu'o'i da dama a ƙarƙashin wannan babu jama'a mun bambance su ko dan haka aka ɗauki sunan umumin nan arruka za a iya cewa wancan ba bangare shi amma aka zo za a tantance sai a ce wannan arruka wancan sai a ce mishi abu daya da haka shi yasa an za ka je kai na shari'a kakka ce zan je in yi ruka ko zan je in zan je a yi min ruka a sai ka ce zan je in yi rukuya ko zan je a yi min rukuya Jama'a mun fahimta ko Allah ya samu to shine maganar da malam yake cewa wa hassa min hajjari ma hala min shirk akwai dalilai na shari'a da ya kebanta wasu nau'i wanda babu shirka a cikin kaga su ne wanda ne faqad rakhasa fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-ayn wal huma aw humma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sassauci cewa za a iya yin addu'a a yi tawaida a tofa wa mai fama da ainihin wato kambin baka ko kambin ido ko mai fama da zazzaɓi ko mura ko na abu kamar ina fata an fahimta to kaga wannan kallin baka zai iya daukar har wanda yake fama da larura ta shedanin aljani tunda abin da yake sababa shi mafi yawa da ba shedanin to wannan huma kuma shine ordinary nau'ukan sauran rashin lafiya da mutum yake kamuwa da shi saboda wani kwayan cuta ya shiga jikin shi ko ya yi stress, ya gajiyar da jikin shi ainihin wato immune din shi sun yi rauni sun kasa ainihin fighting wasu ƙananan cututtuka da ke jikin shi sai su kwantar da shi don aka roƙi Allah da irin wannan nau'i da shari'a ta halatta mutum zai samu sauki da izinin Allah jama'a an gane to wannan shine nau'i na biyu to in aka yi irin wancan to an yi wanda annabi yake sheka ko to sai mu kiyaye sai na uku da annabi yake wa attiwala menene ita bada yake giya shay'un wata abace yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbiba al-mar'a ila zawjiha war-rajul war-rajula ila imra'atihi shi kuma wannan wani nau'in surkulle ne shi ma da kulumboto da asiri an fahimta ko da ake yi wai da manufan abin da ke janyo soyayya ko daga namiji zuwa mace ko daga mace zuwa namiji to duk wani abu da aka yi da wannan manufan to shine ake cewa wala. to gaba ɗayan wannan shirka ne ku kiyaye matukar an yi wani surkulle ne wato wani sirri ne aka yi a kulle an kasa bayyanawa saboda ba gaskiya ko an yi wani kulumboto to kai daga jin kulumboto da ba ka sa ko wani mugu a wajen karkashin ba ina mata an gane ko an yi wani an yi wato a asiri to shine sirri shi ma ai shine sai ba wace sai miki asiri wato ba a son wani ma ya sani haka to duk wani wanda ya dauki ɗayan waɗannan fuskokin da nufin wai mace na neman ta janyo ra'ayin mijinta ya kaunace ta ko dai fiye da sauran ɗan uwanta da suke karkashin igiya aure ɗaya ko kuma daga sauran mata ma gaba ɗaya wannan irin shi ne za ka ga bokaye suke yi wa mata su ma mata suka fito daga sunan salo iri-iri za ka ga yanayin yanzu ana kiran shi da sunaye mabambanta ana ce mishi maganin mata ana ce mishi menene ko gida ko mota ko menene ko mabudin duk waɗannan abubuwan mata masu aikatawa kusansu wallahi shekar ba wanda ya halatta shi sai wanda yake wato open a sarari yake wanda babu wani sirri a cikin shi ina mana wanda yake a sarari akwai matar da da iya tarerayen miji da ladabi da biyayya take ƙara janyo ƙaunar mijinta a kansa haka ne ko ba haka bane to kaga wannan babu wani kulumboto a ciki wace mata ma za ka je yin wannan amma da zaran ta je wajen wani an ce kin ga wannan to ki bar ba za a kan abincin shi yawwa to a ci wala ya shigo an ce lokacin da zai shigo ɗakin to ki dangwala a ido da kin kalle shi ya gabar shi ke da kwakwalwar zai ci to wannan ci wala ko mu fahimta jama'a ko ga ki ki je ki wanka da shi ko ki tsarki da shi ko ga wannan naman ki je ki kwana da shi a farjin in gari yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi mata ku ji tsoron Allah akwai abubuwa da yawa da mata suke yi wanda wasu in ka jima ma wallahi kunni ba zai iya sauraron su to manzon Allah ya kira su da shirka wannan na daga cikin dalilan da mafi yawan mata suke yi wuta kamar da annabi da kanshi bai da annabi aka nuna mushi wuta a tafiyar shi Isra'i da Miraji Ya yace ga mafi yawa wa idza akthara ahluha an-nisa zalla ce wallahi ga mata suka fi yawa saboda shekan yana amfani da ainihin wato wannan rauni nasu wajen ya karkatar da su daga siratul mullahi mustaqim Allah ka tsare to haka ba mata ba kadai akwai mazaje su ma da suke wannan ya ji ya bi aurenta ita kuma ba ta ra'ayi shi shi kuma da yake maye ne shi ko ko jama'a to in ba mai ta ba wani sa'u cewa haka ne ita kadai da mace wai a wutan mata sai ya ce wai to shi ko din yadda za a yi ya yi aure ta kuma ya faɗa ɗin kuma sai ya yi matsiyacin sai ya je shi ga boka da haka shi ma sai a je a ba shi wasu kulle a ce kokari je ya je ya haɗa ya ga kawai ta sa a jikinta ko a ɗauko mata a ɗauko ma wannan bokan wani kaya da ta ya taɓa taɓa jikinta duka waɗannan suna yi shi ma sai ya sir figir suka da haka sai a wayi gari a jiya ita take cewa ai da ita da da aure shi wanda ta mutu yau sai kuma ta wayi gari kamar ta mutu kuma ba ta kai shi in babu shi in ba shi ba kuma sai rijiya kuma sihiri aka yi haka to in namiji shi ma ya yi sunan shi kiwala kuma shi ma ya yi shirka kun ji waɗannan abubuwa ke na da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa ya kira su cewa waɗannan shirka ne kai tsaye ake yi da Allah mana madaukaki ubangiji Allah ka tsare ka tsare mana dura mala ce wa rawa an ar-ruwayfi'i qala haka imam ahmad ya rawaito wani hadisi ta hanyar sahabi ruwayfi wannan suna ruwayfi tasgiri ne na yi wato suna rafi ina fata an gani ruwayfi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin kira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi yace da ni ya ruwaita la'alla al-hayata taqulu bika ya kai ruwaito tayu rayuwa ta yi jikiri a gare ka ma'ana tayu Allah ya tsawaita rayuwanka Haka ka rayu bayan bayi to ga wata wasiya zan maka kai kokari ka kula da su menene sakonnin annabi yake fa akhbirin nasa ka baiwa mutane labarin maganan nan da zan gaya maka anna man aqada lihiyatahu cewa duk wanda ya kulla gashin shi na gemu wanda zai fara tunani ya kenan ko za ku zo ku ji menene malamai suka ce aw taqallada wataran ko kuma ya rataya wani laya kamar yadda muka ji a wajen dabbobin da ne ce su wani dabba da aka rataya mai laya ko a wistan ja birabi'i ko ya yi tsarki da wani ƙazanta ko busasshen kashi shine rage an fahimta? birabi'i da baki da an wato wani ƙazantan wani dabba ma'ana busasshen kashin dabba awa azmin ko kuma wani ainihin wato ƙashi da aka yada shi duk wanda ya tsarki da shi ma'ana mutum ya je ya yi fitsari ko bayan gida sai ya rasa ruwan da zai tsarki kawai sai ya lalubo wani busasshen kashin shanu ko akuya ko wani abu ne na ƙazanta ko ya samu wani kashi busasshe da ya riga aka jefar sai ya tsarki da shi da da mai ceto duk wanda ya aikata ɗayan waɗannan abubuwa fa inna muhammadan bari'un min la hawla wala quwwata illa ka ce mishi Muhammadu ga sai annabi ya amfani da sunan shi dan kan ma a ruɗe cewa a dan aiken ake nufi a fa inna muhammadan ka tabbatar mai cewa lallai muhammad waye muhammad Allah yake muhammadun rasulullahi kaga wannan shine muhammad ma kana muhammadun aba ahadin min rijali walakin ma ba rasulullahi manzan Allah ne to wannan muhammadu annabi yake roye ka bashi shi labari cewa nayi bara'a ba ni bashi, shi magana a duniya ma bai kasu ba da annabi ya riga abin duniya sako yake isarwa ma'ana a inda kake tsammanin ka haɗu da manzon Allah manzon Allah ya kuce ka nan ya annabi yake cewa ba shi ba duk kuma wanda annabi yake ba shi ba shi a ranar lahira wallahi ya kai ka'inan man kana kowaye matukar manzon Allah yake ba ruwan shi da kai ya cire hannu cikin lamarin ka, wallahi ba za ka sha ba dan shi kadai ne Allah ya ba wa'ul hamd tutan yabo da godiya wanda a ƙarƙashin shi ne kowa zai tsira to kai tun farko annabi ya ce ba shi ba ka ta yara ka shiga ƙarƙashin wannan da yawa. kuma ana fahimta ko da aka kaji saƙon sakon da annabi ya ba wannan sahabi cewa ya isar wa mutane alherin Allah ya kai ga kafin manzo Allah babu wani amana da suka ɗauko daga manzo Allah fa sai suka kai ne. sakamakon haka kun ji sakon mu ma ya isa gare mu to menene abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake isar cewa duk wanda ya samu kanshi ya aikata ɗayan su ba shi ba shi abu na farko shine aqdul lihiya kulle ainihin wato gashin gemu Malamar da suke sharin wannan hadisin idan ka ɗauka tun kamar daga ishara da imamu ibnu hajar yayi akan wannan hadisi a cikin sahih bukhari har zuwa asalin inda hadisan suke imamu ahmad shi ya fitar da asalin hadisi haka imamu abu dawud shi ma fitar a cikin sunan dinsa imamu nasa'i shi ma ya fitar to idan ka ɗauki malaman da suke sharin sunan nasa'i a abu kamar irin su badruddin al-aini da aini wato aunul ma'bud suka ce wani ɗabi'a ne wanda maguzawa suke yin ta kowa ya san wannan irin ɗabi'a zaka ga baƙaƙen maguzawa suna da ɗabi'a bari gemu ya tsawo sai ka ga sun kukkulla shi haka sun kitse shi domin su rika yin barazana wanda ya yi da wannan manufa kaga ya ce ne da maguzawa musulunci kuma ya hana ce ne da duk wanda ba musulunci ta wannan wajihi kenan ta wajihi na biyu kuma akwai waɗanda in za su je yayi shine suke da irin wannan ɗabi'a na sa'ayin wato kitse gemunsu da manufan cewa zai ba su ainihin wato sa'a akan makiyarsu kage yanzu sun maida sa'an da za su samu a wajen yakin akan ne akan gemu kulle shi da suka yi sannan na uku akwai waɗanda suke yi ne kawai wai domin su yi ya da mata to a wannan fassarar zai ɗauki har maza masu barin gashi da yawa kenan su kitso a irin yadda ya zama al'ada da yawan mata Allahumma sai in akwai ku kiyaye wannan magana da zai idan akwai wasu nau'in al'umma ko wasu ƙabila, wanda suna da wannan ɗabi'a har maza sukan kulla gashin su da wani yanayi wani lokacin, kuma in sun yi a wajen su ba su kamar ce da mata ba to waɗannan sun yi babu lafiya amma ga al'umma ta yi cikin da ake ba shi ne hadisin yake magana ya kitso da ake yi ka yawwa shi ne su ga fi ko ba yan kwallo ba ko yan wani ne ko ɗan gayu ne ina ba da an wanda ya je yi kitso a kan shi to ya yi kama da mace ke kuma Allah ya tsine wa mai kamance ne da mata haka mata da mace da suke kamance ne da maza duk waɗannan tsirannu ne amma abin da kai ji kamar da kuka ji aka faɗi su akwai wasu kwallon da ɗabi'un su kenan kuma wasu musulman sun mai da su su ne ainihin wato celebrities din su ɗabi'un kaunansu har saboda kaunansu ya sa su ma suke tara gashi su kisu wayayin irin na wani da wani da wani jama kuna fahimtar waɗannan ƙa'idoji ko da haka wannan shi ne abu na farko tare da shi asali hadisin ma ya kamata ainihin yi wasu mu'ambata ya zo ne a cikin wani kissa mai tsawo jama'a fahimta ya kissan ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan sahabi kamar yadda ya bada labari a cikin riwaya Imam Ahmad yake cewa كان أحدنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يؤتيه النصف مما يكتني أو مما يبني Musa Habbai mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan mu yakan zuwa sai ya ari abin hawan ɗan uwan shi na rasuli shine ma'ana aljabal nan ya ma fito ya fassara kalmar karara amma a waɗancan riwayoyi da nake ishara ya zo ne da kalmar azzammu ina fata gani to azzammu din ji shine ba'i raƙumi mutum zai je yana son zai je yaƙi sai je ya samu wani ɗan uwan shi mai raƙumi sai ce wani ka ara min raƙuminka ya zama shi ne abin da zan hau in je wannan yaƙi amma da shari'a idan na samo kayan ganima abin duk da na samo za mu raba ji ni ɗauki rani kai ma ka ɗauki rani to haka suke yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a an ta ko wasu malamai irin sa Imam Al-Auza'i da Imam Ahmad sai suka dubi wannan gaba sai suka ce kenan ya halatta mutum ya zo ya ari abun wani sai kuma ya sa mishi sharaɗin cewa in wani abu na amfani kai da shi to za a raba biyu kamar rai amma mafi yawan malamai sun ce a wannan ba su yadda da wannan fatawar ba ba babu fikihu muke bayar muna ga tauriri ne da akida ko to kun da yaji yace ɗayan mu yana zuwa ya ari dabba na raƙumin wani daga cikin mu da ainihin wato sharaɗin cewa duk abin da na samu na ganima za mu raba biyu ka ɗauki rabi in ɗauki rabi to me yasa suke yin wannan wani zai iya cewa to me zai sa ya ba zai tafi yankin haka ba kawai ya samu iya abin da zai samu shi kare idan mutum ya je yaƙi da abin hawa to idan aka zo raba wato ganima na abin da aka samu a wannan yakin za a raba abin adadin waɗanda suka je yakin sai kuma a lissafa dabbobin da aka je da su waɗannan dabbobin sai a ninka su ninki biyu idan dabbobi ashirin ne to sai a ƙaddara guda arba'in ne in mutane hamsin ne to kaga sai a ɗauka mutane hamsin da raƙuma arba'in sai a kasa abin man gida casa'in kuna fahimta da haka kowane mutum ɗaya sai a ce ɗauki kashi ɗaya kaga haka ɗaukar aka gama ɗaukar kashin hamsin zai rage arba'in ko sai a ce masu dabbobi kowa kuma ya zo ya ɗauki kaso biyu na dabbar shi ina fata an fahimta yanzu to kaga akwai possibility na wanda ya je da dabba ya samu abu mai yawa fiye da wanda ya je babu dabba to ala ta yi wannan shine dalili to me yasa ake ninkawa mai abun hawa saboda ai shi kuma yana daukar ɗawainiyan shi yadda wannan dabban dabban yana da lalura duk akan shi ne to wannan ne aka rage mai raɗaɗin kamar misali yanzu mutum ne zai je wajen wa'azi sai ya je da abun hawan shi kaga dai zai sa mai kila zai yi sabi kila zai yi kaza to wannan ɗawainiyar da zai shi sai a ce in an je an samu wani abu to shi a yi mai kari akan abin da kowa zai samu to wannan shine hikima an gane ko da haka wannan sahabi sai ci gaba da cewa hatta inna ahadana har ya kasance ɗaya daga cikin mu la yasiru lahu nafla war raish idan aka dawo yakin sai ya zama daga abin da ya samu in aka raba biyu to wanda ya ari wannan dabban daga gare shi sai ya samu kashen kube ko tukuba ko kuma inda ina ma nan kube shi da abinda ake sanya a kibau a ciki ko ko wuka ko mashi ko wane to yaya mutum zai samu wannan idan wanda ya je yakin abinda ya samu a rabon shine a samu da ainihin wato gidan shi to kaga in ya zo sai a raba shi ya ɗauki wukan tsirara Sai kuma ya baka ma'ajin ko kuma inda sai ce wal akharu idan ɗaya ya samu wannan kuban da abinda aka haɗa kuban da shi domin ya rike wukan shi kuma ɗayan abokin kenan da aka yi rabo da shi sai ya samu alqada shine wato shi takobin tsirarin shi an fahimta ko sun maƙala to daga nan ne sai wannan sahabin bayan ya bada wannan labarin sai ce sannan qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ƙara cewa da ni karatu na musamman shi ne karanta wannan karatu na fata gani shi yasa malamai suka ce wannan kulla gashin to yana da alaka ne da wannan zuwa yaki shi yasa ya fara kawo labarin zuwa yaƙi kun ji dalilin da yasa ni ma na kawo mana shi ke to wannan shi ne abu na farko abu na biyu Anabi ya ce ne au wata rawa ko duk wanda ya kulla wani laya ko ya rataye wani guru ko wani abu da sunan tsayi ko kariya a wistan jabi raji'i da baki ko ya tsarki da ainihin wato busasshen kashi wato wani kazanta na dabba an fahimta ko a ne me sa aka hani da ainihin wato yin tsarki da wancan busasshen kashin dabba saboda kazanta ne shi kuma wannan kashi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yace abincin ƴan uwan ku ne cikin aljani yana daga cikin illan da annabi ya bayyana su aljani yayin duk da suka tsinci kashi bayan kai ka gama ci ka tsotse ka rasa yadda zaka yi kayar da shi to idan ya je ya dauki wannan kashin sai ya zama nama a hannun shi ko mun fahimta a wasu bayanan annabi ya kara cewa saboda a san da kuke yanka waɗannan dabbobin kuna ambatan sunan Allah kuke bismillah zaka idan aljani ya zo ya dauka mai imani musulmi sai ya zama gudan nama a hannun shi to idan dabban da ya kashin aka gani ba wanda aka yanka ba ne fa idan mushe ne misali ko wani baba guje ne yanka ba da sunan Allah ba kuma Allah ya haramta ci daga naman da ba a sunan Allah ba wala taqulu mimma lam yuzkar ismu Allah alayhi to su aljaniya ya za a su gane shine aka ce ai alaman da zai sa su gane cewa an yanka da sunan Allah shine daga sanda suka ɗauki wannan kashin to sai zama nama idan suka ɗauka suka ga yaƙi sauyawa ya zama nama to alamar mushe ne ko ba a da wannan karatu sai manzon Allah babu wani sayanci da zai iya sanin wannan karatu ina fata an fahimta Salawatu salawatullahi wa salamu alaihi fil akhirati wal ula wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin to jama'a kun ji wannan kenan shi yasa ba a yin tsarki da ainihin musashen kashi ko da kashi jama'a an gane ko abinda shari'a ta kawo ta ce a tsarki da shi in babu ruwa shine dutse gogi an fahimta ko kuma a amfani da mara uku biyar da makamantansu to shine annabi sallallahu ta yi ce fa inna muhammadan bari'un Lallai muhammadu ya barranta daga ainihin wato wanda ya aikata kai wannan muhalli shayi ya sa mana ya kawo wannan hadisin tare da zai zo ya tattauna mana a cikin matakin da zai zo a baya shine wannan au taqallada wa tara ina fata an hadisi na karshe da malai kawa ka kashin wannan babi sai ce wa an sa'id ibn jubair qala daga babban tabi malam sa'id ibn jubair ba sahabi bane wannan kiyaye yace man qata'a tamimatan min insani kana ka adli rakabati duk wanda yayi sanadin katse wani laya daga wuyan wani mutum to ladan da za a bashi kamar ya ta bayi kaji wannan fatawa ne daga wani babban malami hakan ne ba hakan bane wallahi wa amma kaji fatawa ne ina fata gani dan kada wani ya je yanzu ya fara neman duk wanda ya rata wani ilaya ya je ce zai katse mishi za ku tashi da rigima to amma kamar yadda muka ce in ka zama sanadi to ya ya kamata ya yi sai kuma ka hada da nasoshin da Allah yake cewa in za ka yi da'awa ka yi da ne bil hikma wal mawqifatil hasana ina fata gane yayin da kaje kaga wani yaran kailaya sai ya ta haka sai ka zo kai mai nasiha ka nuna mishi hadari da imanin shi yake ciki sai ya ji ya tsorata tsoron Allah imanin shi ya karu sai ya cire da kanshi ya katsa ya wurgar to ai tamkar kamar kai ka katsa shi tana da wannan ladan amma kar ka je ka likito rigima ka ce a akwai sa'idu dan dubai san akwai ustazai masu karfin imani ina ba da gane masu rashin natsuwa a wajen koyon karatu sai ya iya cewa yanzu ai an ba da fatawa duk inda ka ga mutum da laya ka kaɗa shi mushirikin banza mushirikin wasu to za ka gane kuran kuwa ina ba za gane akwai wani a yaya ne gare mu yana fama da lura na rashin lafiya a yanzu haka ubangiji Allah ya maida wannan rashin lafiya kan fara da shi kuma ya ba shi lafiya ya daɗe akan wannan rashin lafiya mun taɓa samun kanmu a lokacin muna ƙanana ƙwarai da gaske ba zan manta ba za mu je garin nina. a kan hanya irin ana tafiya haka sai aka yada zango a wani daji ko wasu za su ɗan yi biyan bukatu ne lokacin akwai aminci a hanyoyin ba yankin mashin ba <laughs> bandit ba abin nan da haka aka tsaya sai wani bafulatan yana kiwo da dabbobin shi a wannan daidai na yi inda muka sauka to yayin da muka ji haka ana ɗan gina da shi sai wannan ya ga laya a wuyan shi wallahi sai kama mushi nasiha a shayi yana cikin mai nasiha bai kai da cewa ya cire ba shi da kanshi wannan mafilata ne wallahi sai ya sa hannu sai kasa wannan da kanshi ma'ana ya gamsu da nasiha da aka yi wannan shi ne abin da ake sha sannan zan iya tunawa ko wani lokaci an zo ana karatu a kan irin wannan abuya a masallaci irin haka ashe wani da ya zo karatun shi ma da jahilci ko rashin sani ko abin da ya taso ya ga ake yi ashe akwai layu da guguwa a kulle a cikin shi shi ma ana wannan karatun kawai sai sa hannu a cikin gaba sai ta warware ba ana gama sai kawo mika wa malam kaga wannan shine abin da ake so ya zama mutum zai yi gamsu ne da bayanan sai ya zama daga cikin zuciyar shi ne zai yi dan in ka tirtata shi bayan tafiyan ka zai faru zai koma Allah ya kiyaye to kun ji wannan shine abin da ya kamata mu fahimci ma'anan wannan ainihin wato fatawa daga wannan malam Ka'idu dan Jubai in kana son ka ga wannan ainihin wato a fata wannan nasa ka duba littafin al-musannaf na yi wato ibnu abi shayba ku kiyaye na ibnu abi shayba ba na razzaq ba sai ma da yake wa wahu waqi'u malam shi ma ya rawaci wannan yi wato asari daga sa'idu dan jubair wala huwa an ibrahim haka waqi'u yana da wannan irin fatawan daga malam ibrahim an-nakhai shi ma malami ne daga cikin malaman tabi'ai kanu ga su abinda suke da fahimta yakrahuna tama'ima kullaha min alqur'ani wa ghayr alqur'an duka kamar yadda muka yi wancan bayani suna daga cikin malaman da suke ganin cewa duk wani nau'in laya wai wani boka zai ce maka ai wannan shi qur'ani aka rubuta aka kulla ko ba qur'ani bane duka suna ganin haramun idan ka ji malaman salaf musamman cikin sahabbai da tabi'ai ka ji aka ce ya karahuna ko ba makaruhi irin naka na karshen zamani ba cin ki banza ba a'a suna nufin makaruhi irin istilahin nassin alkur'ani da shari'a haramun suke nufi da haka haramun ne a wajen su zama mun gane wannan ko kuma wannan ra'ayin nan nasu shine abin da yake daidai wallahu a'ala wa a'ala waɗannan an yi wato maganganu malam ya ce shi malam wakilu ji shi ya fitar da su duk za ka ainihin wato samu waɗannan bayanai a cikin littafin musallaf sun da muke ishara to da ya gama kawo nassoshin da yake da shi a ƙarƙashin babu zai zo ya tattauna mana matsalolin da suke ƙarƙashin babu wannan kuma shine za mu zo mu biya a darasin da zai zo a mako mai zuwa insha Allah muna fata wannan zai zama shine fata haka hairin da dawowa karatun mu bayan hutun azumi da sallah da aka tafi kenan ko da haka insha Allah karatun mu ya dawo kenan za mu ci gaba kamar yadda muka saba a jirra na talata irin wannan Allah madaukakin sarki ya karba mana tabbatar mana da imani a cikin katanmu ya ainihin raba mu da shirka da dukkanin nau'ukan wa da ke sarar na na eh. eh shi ne ka kaddara hau hakan shi a zai haƙura ai gani ma yawwa shi ne akwai lada ta yi ladan shahidi aljanna ne ya riga ya tafi ba ana fatan shi ma zai samu ladan wannan dabban da ya ba shi a ya al'amarin a hannun Allah yake ina fata an gani wallahu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله